Jama'a assalamu alaikum. Yau ma dai za mu ci gaba ne da batun marigayi Muhammad Inuwa mai kaji na unguwar Gayawa da ke karamar hukumar Ungogo a jihar Kano. Wanda aka yi zargin cewar wasu jami'an tsaro na DSS sun bindige shi ya mutu. Shaidu na gani da ido sun ce da har waɗannan jami'an sun ja motar su za su tafi to amma matar marigayi da sauran makwabta suka matsa kan lallai sai suka yi shi asibiti tunda a wannan lokaci da ake magana yana nan da rai bai rasu ba sun sa wasu daga cikin 'ya'yansa guda biyu suka sanya shi a cikin motar suka kai asibiti inda ya rasu daga bisani sai suka ce sun rike ɗaya daga cikin 'ya'yan nasa bisa dalilin cewar wai suna tuhumar cewa shi ɗan ƙungiyar boko haram ne a yau Za mu faro da jin ta bakin ɗaya daga cikin waɗannan 'ya'yan marigayin wato Shamsuddin wanda da shi aka je asibitin. Shamsu Muhammad Inuwa Gawa. Ya kuke da shi ainihin marigayi? Mahaifina ne shi ya haife ni ne babban ɗansa a nan a gabansa. Abin da ya faru muna kwance da daddare misalin karfe biyu na dare ya zo ya fito daga cikin gida da fitila yana haska ni da ni da kanina abuwa a shago ya ga na dawo da yake ni ina dan kai dare sai ya ga mun dawo kawai sai ma'aikatan suka zo yan sasu da sojoji sai suka haska da fitila da yake ce musu waye wannan yake haska ni ba su yi mai magana ba ya juya zai tafi kawai wani a cikin su ya harbe shi yana harbin sai na ji ihun mahaifinmu yana kiran habu habu ku zo kai na asibiti sun harbe ni muna fitowa ma mun ba barayi ne kawai sai muka ga sune sun tsattsaya a nan wajen da gani ba su karasa wajensa ba ni ina rike sa ina kuka wanne irin kaya ka gani kayan sas ne da na sojoji kowa da inufan ɗinsu da motocinsu sun fi goma sha biyu suka zo sai ina nan wajen a gabansa sai habu kanina za su gudu sai na taso ina kuka ina me muku da za ku harbe shi me muku da za ku harbe ya suka ki su saurare mu har sun juya za su tafi mahaifiyar mu ta fito daga gida da ƙannena suna kuka to wani babban su a cikin su he ga halin da muke ciki he ce su yo baya da motar su suna yau baya suka ɗauki mahaifin na da ni muka kama kaga jikina duk jinin sa ne nan a jikina ko ka ban tube ba muka tafi asibitin mala Aminu Kano yana numfashi har muka je asibiti kafin dakta ya zo ya duba shi Allah ya mai rasuwa ya rasu babban lokacin da ya taso da ya ce a jawo mota motar wanne kala ce hilos di hilos hilos ne hilos zo sun yi bayanin cewar me suka zo ne ba abu kawai harbi su kai. ba wani zancen tambaye sun zo suna tuhumar wani abu ko wani abu mu so muka yi ma su rike mu ji me dalili kawai suka harbe shi harbi kawai suka yi ba abin da suka zo suka tambaya kawai heji muka yi muna muna bayan ma barayi ne ni na fito daga cikin yagon da ni da kani na hagu kawai ya muka ga su ne suka dauke mu suka tafi da mu asibiti muna zuwa Allah ya mai rasuwa za su tafi na sa kani na da suke dau lambar motocin su sai ya dau lambar motocin su lokacin da aka je asibitin da ya rasu ba su ce muku komai ba kawai tafiya ba abin da suka ce mana sun ban mu a wajen sauran muna tare da su shi kuma babban nasu ya hau mota ya je ya kira wani babban nasu suka zo tare da shi shi babban nasu yake ce mana hi ne babban su gaba daya mu kwantar da hankalin tsautsayi ne Allah ya kawo to muna nan a tsaye a wajen ina ta kuka ni da hankali na bai kwanta ba ina gaban mahaifin nawa a gaban sa ina tsugunna ina kuka wasu mutane a ciki suna ce in yi hakuri kawai daktan yana kallo na yana kallon baban namu yana ji ya gaya mai da turanci ai baban mu ya rasu kawai na ƙara kama kuka na ƙara kama kuka ya suka zo aka rufe shi suka ɗauke suka kai mutuwari mun fi minti goma sha biyar a nan ya suka ɗauke mu suka tafi da mu can ofis ɗin headquarter ɗinsu na giginyu ofis da asibitin nan da aka yi ya suka kai mu nan suka kai mu muna zaune da ƙanina tun biyu na dare muna zaune a nan ko abinci ba mu ci ba muna zaune hankalinmu a tashi kawai sai kuma da safe sai ga daga gawa da mai unguwa da malamin masallacin gayawa suka ƙari maganar da za su yi da can a saman bene suka kira mu suka ce mu je muka je he suke tambaya wannan habu ne ni kuma na hamsi su eh he suka dawo da mu da suka dawo da mu muka zauna muna da ita kuka muna a bamu ga mahaifinmu mu je mu stress abin da zai biyo ba daga karshe da dagacin ya zo suka je suka ƙara dawa kawai suka kama na suka rike shi wai sama Habubakar suka wai suka rike wayarsa suka kashe wayarsa wai sai suke cewa wa ai suna suspend ɗinsa akan me akan boko haram abin da suke faɗa kenan to kuma ni he na tsaya nake ce musu haba labai ga abin da ya faru da mu kun kai mana mahaifin mu kuma sannan ku ce kani na yi in wajen kani na ku zo me yasa za ku harbi na ku kashe min shi suka babbana hakuri suka dauko dubu ɗaya suka ban hau mayan na ce musu ina da kuɗi na ban musu kuɗin su suka siya min silifa shi ne kawai na wanke suka ce in wanke jikina a haka na ce zan tawo suka sa na wanke kafata kawai na to yanzu dan uwana yana can ban san halin ciki ba shi abubakar ku yanzu to misali me kuke so ku ai kawai abin da muke so kawai a duba Allah da annabi mu kawai a bi mana haƙƙin mu kawai a bi mana haƙƙin kashe mana mahaifi da aka yi, kuma a sako eh, mana dan uwan mu a bayan Shamsuddin din akwai wasu ƴaƴan marigayen waɗanda Abubakar Haruna Galadanci ya tattauna da su da safiyar faruwar wannan abu ni sunana da yawa Abdulaziz ni dai wannan abin da ya faru gaskiya ya dace ban ji daɗin wannan abun ba matsayina na wanda yake babana nima kawai ubangiji Allah ya ta shi amma fatan da muke Allah ya sa gwamnati ta shiga ta bi mana hakkin kadin mahaifinmu yau kuma su koma na kanu. wai batun shi wancan dan uwa naku da ake cewa wai suna zargin sa da aikata wani abu misali ko kun taba lura wannan kawai sun sun faɗa ne saboda ra'ayin su dan su kare kansu amma ba don wani abu suka faɗi wannan abu kawai sun faɗa ne kawai saboda son zuciya irin nasu amma ba wani bana ba wani abu bane ba kawai suna na da Ja'atu Muhammad ya kuke shi ainihin <laughs> na ne mahaifina ne shi haife ne me ya faru kuka samu kawai na zahi yau da sassafa aka aiko mu aka ce in zo asibiti su haifi su harbi mahaifina in su haifi na misali wai a lokacin sun faɗi menene ya faru da haka ba abin da suka faɗa ba abin da suka ce ya faru kawai harbi suka ya zo zai leko yan uwana an ce a cikin 'ya'yan nasu akwai wanda suka riƙe wai suna zargin sa da wani abu kun taba ba shi da wani abu ba shi da wani aibu na ne kawai daidai suna neman mafita ne saboda su kare kansu kuma in Allah ya yarda ba za su kare kansu ba da alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma mu muna fata gwamnati da dukkan wani mai karfi dan girman Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su taimaka mana su kwatan mana yancin mu shine jigo mu ba mu da wani karfi wanda ya wuce shi dan Allah dan annabi a taimaka mana kwatan mana yancin mu yanda ya kamata dan Allah Allah a taimaka mana kuma kanina ma da suka rike mutumin kirki ne ba shi da wani aibu wallahi tallahi ko ina a zo a tambaya yana da kyakkyawar shaida mun gode sunana Bilkisu Muhammad kuma nan muna wata gayawa me ya faru da mahaifin ni ina kwanta a daki ina bacci kawai sai ji ne ana ihu ni kuma ban zata da baban ma ake yi ba kawai na koma na kwanta ya ji ne ba mu ta ta tana ihu sai na fito da gudu ya na ga ba mu ce take ihu ina lekawa ina daga yi sai na ga jini ga baki daya a jikinsa sai na sa ihu ina cewa wayo baba sun kace mana baban mu wayo mun shiga uku kawai sai suka tuya za su tafi sai ya ni na suka ebo gorori ji suke wa yan kato da goro na yan kato da gora ne sai aka ce ba yan kato da goro jagora ba ne ba sai suka juyo suka dawo za su tafi sai ba mu ta je ta rike karfan mota ta ce wallahi ba za mu yadda ba sai an fitan mana da hakin mu shine aka juyo da motar yayin mu yasa su aka tafi wai sun faɗi dalilin da ya kama a'a ba su faɗa ba ku yanzu misali me kuke so ai yi mu muna so a fidda mana da hakin mu wallahi Allah dan Allah dan annaba a fidda mana da hakin mu sunana wasila ya kuce ce mana mahaifina ne ne ne faru jiya ɗazu da safa aka aika min aka ce ss sun zo sun harbe shi ina gida mahaifina ne akan menene ba abin da ya musu akan yaji ana dan taba kamar kyauran yan uwana shine zai zo ya duba su tunda mutum da yake da iyali dole ne ya fito ya duba na shago shine kawai zai juya zai tafi ne suka saki harbi kuma ba fi na ina da kanne kananu ina da kanne kananu kuma sannan ni ma yana taimaka min ni da yan uwana Allah ya isa wallahi Allah ka bi mana hakki ma Allah isa ka mana abin da aka mana wallahi har mutum na mu ja musu masifa da izinin ubangiji yanzu iyalai me kuke so kuma muna son a bi mana hakkin mu gwamnati don girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama don Allah don annabi gwamnati ki shigo wannan magana ki dubo wannan zalunci da aka yi wa talakawan ki Thank you. sauraro za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar DSS kan wannan batu. A huta lafiya.